bismillahir rahmanir rahim shekaran jiya an ba kuma ce ba mun kwana karshen suratu yusuf ke da an ba kuma ce ba saboda haka yanzu za mu shiga wato za mu shiga su insha Allah qala ibn ashur sunna suratu ra'd bil ra'd لأن الرعد لم يذكر في سورة قبل هذه السورة an ce mu wannan sura suratul ra'adi, saboda ba ambaci ra'd ba cikin wata sura kamin wannan sura wa inna hadhihi sura makkiyatu kullaha wannan sura duka makka ta sauka aw mu'azama ko mai yawan ta wa inna ma fi suratul baqara an ambaci sura an ambaci ra'd cikin suratul baqara fi qawlihi ta'ala aw qawlihi min as-sama'i fi dhulumati wa ra'd wato amma dai a hito a ambace ra'adu kai tsaye da abubuwan ta da ayyukan ta sai cikin wannan sura da haka ake ce mata sura ta ra'ad ta hawa madaniya ta sauka masa ko kuma A wa adadu ayati ha salatun aw khamsun arba'una adadin ayoyinta arba'in da biyar ko arba'in da uku wa mawdu'a ra'isi jagora abin da take koyawa ad-da'watu ila Allah kira zuwa ga Allah bil adillati al-wadiha da dalilai wanda an bayyana nan wa bada'at suratu karima wannan sura mai daraja ta fara bi iqamatil adillati da tsayar da hujjoji ala da'wati ila Allah game da yin kira zuwa ga Allah ala tariqatil istidlal ta hanyar yin hujja bil kaun al-ulawi da halittu al-ulawi wato na sama da sufuri da na ƙasa halittu wanda aka iya gani wal ma'anawi da na ma'ana fi usulun ajibin kuma tana kira da wannan hanya fi usulun ajibin cikin usulubi mai ban sha'awa shi ya sani da kuma ya tura aji game da halittu sama bakwai da ƙasa washamsa wal kamara da kuma halitta rana da wata wallai da wannan hali da kuma halitta dare da yi wajibala wal an hali da halitta abin nan duwatsu da kuma ƙoramu wajara wasu mayu da bayanin uh, shirka da kuma bayanin ɗaya itace wa inna ta alamun munfaridun bil khalqi kuma ta wannan aya ta nuna wannan sura tana kira mutane da su sani Allah shi kadai ya zama halitta halittawa wato babu wani mai halittawa in ba Allah ba wani jari ba mu samu samuwa in ba Allah ba da yayi wata mata kuma sura ta tabbatar da Allah da ka iya rayawa kuma shi ka iya kashewa wannan ba wannan ba ya ka iya kawo shi ne wato Allah shi ka kawo annafa a wando su shi ka kawo abu mai amfani da kuma abin da ya cuta wa to kaka ko masarifan da ba na kwarai na a sun matalata al'ayatu sannan ayoyi tana biye da ita bi isbatul ba'ati game da sha'anin tabbatar da tashin kiyama wal jazai da kuma sakamako wa aurada fil amsal kuma sura ta kawo misalai da qalbi lil haqi game da gaskiya wal badil da fanna ta kawo misali wanda ke bambantawa tsakanin karya da gaskiya wani manya ya abudu Allah wahdahu wani manya Abudun abudu ta kawo misali ga wanda ke bautawa Allah shi kadai da kuma wanda ke bautawa gumaka sai ta misalta su bi sai wa zabadi da sai gemi wa zabadi da kohon gemi allabi la fa'ida ta fi wanda shi kohon nan baya da wata fa'ida wa bil ya ce kuma ta yi misali adalci al-muzawi wato wa wabil maza mazawa da adalci wanda aka narke wa yabqa annabu usahi wato sai ya zama abin da ya rage annabu usahi wato amfani tatacce wa ya jirawa habis kuma sai a jefar da wanda baya da kyau daga cikin ƙaryan da ke cikin abin nan cikin wato ruwa allazi ya dafu wanda ke tafiya gaban za wa ta sura kuma sura ta ambaci a usafa ahli sa'ada wato sirrin mutane masu arziki wa ahli shaqawa da mutane wato marasa arziki wa daraba lahum al-masala kuma ta sanya musu misalai bila a amawar basiri ta sanya misali da wanda yake makawo da al wanda an mai gani wa bayyana ta masira kullan kulla abin abin masira kullin mina fariƙai ne kuma ta bayyana makoma kowa daga cikin jama'a ga guda biyu wato al'amawar basir wa katamata sura sura ta ƙare bi shaharatin lahi da rasuli cewa Allah shi a shi daga manzo ne bin nubuwa cewa manzo ne annabi ne wa risala kuma manzo ne wa annahu mursalun min Allah ta'ala cewa shi fa daga Allah aka aiko shi abinda sura ta rumi da shi kenan a bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allah wa alam bi muradi bi zalika Allah shi yasa abin da yake bi da wayannan harufa da annahu lam yarid fi da ha shay'un sarih wannan ba wani abu nan ne wanda yazo ga bayanin fassara wannan alif lam mim ra ne da lahi daga qur'ani Allah a wurin sunnatu rasulullah ko daga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam وتقدم الكلام عن الحروف المقطعة بيان يا غبات غبد حرف المقطعة من أول سورة البقرة فرق سورة البقرة راجع إن شاء الله تقدم المراحل توسع الدم كقار سام فاق دعوة تلك آيات الكتاب وإن آيين الإشكاء آيين الكتاب أي هذه الآيات وإن آيين آيات الكتاب وأتوا آيين الكتاب wayannan ayoyi wato ayatul kitabi ayoyi na na littafin wani idabatu bi ma'ana min wato tilka ayatu tilka ayatu min ayati lillahi wayannan ayoyi ne da gaske ayoyin littafi sai manzila ilaika min rabbika abinda aka sauka gare ka daga Allah ubangijinka na alqur'ani wato mubtada khabruhu alhaqqa wato abin da aka saukan ma daga ubangijin ka alhaku gaskiya ne a yi lashaka biyu babu shakka cikin ne walakin na aka tarar nasu sai dai mai yawa masu kamar kofar su ne kafirai la nuna ba su da imani da annabu min inda Allah ta'ala cewa shi ƙur'ani nan daga wani Allah ya yake wato ba su yarda cewa daga wani Allah ya ke ba Allah ya kare mu ya kara mana imani da alƙur'ani الله abin na Allah wallazi ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة tarauna hawa ba wato ba tare da ginshiki wanda kuke gani ba tarauna ha yi al'umda babu ginshiki wanda kuke gani a jama'a abin nan jama'a imadi wa huwa al'usuwana wato ginshiki wato kama fila haka inna la'amda lalle ginshikin nan mawujudatun walakin na kula ta raunaha sai dai ba ku ganinta don haka ya ce da gaira amadin ta raunaha ba tare da ginshiki wanda kuke gani ba saboda haka kenan akwai ginshikin sai dai ba ku gani ne na shi ginshikin amma akwai shi su masawa shi sannan allah ya daidaita bisa al'arshi daidaita wadda ta dace da shi sun mahuna ya ce nan sun ma limujar radil adadi kawai lalitar fili ba ta tartibi ta ba cewa sai da Allah ya waɗan gasar na yadda zai ta bisa al'arshi ba ita ba ce ta adabi ce kawai a kila an ce la'anna al'istawa a lillahi domin daidaituwa ga Allah subhanahu wa ta'ala alal arshi gairu murattabin wato ba jera shi an kai ala rafi istamawa ki cewa sai da ya ɗaukaka sama sannan ya daidaita al'arshi ba wallahu alam walakin na na sai dai mu matsayinmu na musulmi muna imani annallaha azza wa jalla mustawan ala arshi lalle Allah ya daidaita rasa al'arshi ne bi nafsihi da kai ne hakikatan bisa ga hakika mu muna imani da wannan tunda Allah ya ce yana bisa al'arshi mu mun yarda da magana ta yi saboda ka ba mu cewa ba a cewa Allah na bisa al'arshi kamar wada wasu mutane suke cewa mu ba mu cewa haka nan cewa muka Allah ya daidaita bisa ga al'arshi hakikatan ga hakika istiwa an yaliqu bihi kuma daidaita wanda ta dace da shi kun san daidaita wanda ta dace da da mutum ba ita ce wadda ta dace da akuya ba daidaita wadda ta dace da akuya ba ita ce wadda ta dace da kaza ba daidaita wadda ta dace da kaza ba ita ce wadda ta dace da kurciya ba haka dai kowa da irin daidaita ta to shi allah subhanahu wata'ala laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu wanda ya kama da allah don haka daidaita ta ba ta yi kama da ta kowa ba babu abin da ya kama da shi lai saka mithli shay'un laisa ka wa shi Allah babu abin da ya kama da shi kuma shi yana ji kuma yana gani amma ji ne da gani duka babu wani wanda ya kama da shi saboda haka mu mun yadda Allah ya daidaita bisa ga lashi daidaita shi ya sani amma dai mun yi imani da abin da ya faɗi mun yadda wa da ya faɗi mun yadda da haka nan Allah ya ƙara mana imani da tsoro ne wala na alamu kaifiyatahu ba mu san wa da yadda ya daita bisa al'arshi ba wala na alamu kaifiyatahu ba mu san wa da yadda ya daita bisa al'arshi ba amma dai mun yi imani da daidaita ta tun da ya riga ya faɗi haka nan wa sakara shamsa wal kamara kuma ya hore rana kuma ya hore wata kullum mina wa ma ya je, kowanne daga rana da wata kowannensu yana gudana fi falaki cikin hanya ta da ajalin musamman yana ta tsaya har zuwa ajali wanda aka ɗiban masa wanda aka sanya mai yau malkiyama ya dabiru al'amura wato allah yana tsara al'amura ayyaka da amra mulki yana hukunta al'amarin mulki ne ya fassila aya ce allah na bayanin ayoyi a da abin nan addalati wadda ka nuni ala kudarti ga kudurati da allaku ayyuhal mukallafuna ya domin ku ya ku ba da gaibi liqa rabbiku da haduwa da ubangijinku ai da tukin wa bilqa illa don ku sakankance da haduwa da Allah wa bil da tashin kiyama tukin nuna wato ku sakankance ga wannan imani wa huwa alladhi madda al وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي da arda Allah shine wanda ya shinye da ƙasa ai ba ha ya shinye da ta ila ma la ta ha zuwa ga abinda ba a iya kai ba a iya rasuwar karshen ta ƙasa na da girman da wani zai iya ganin karshen ta da an ji alha hajama Allah ya sanya ta wani tudu aziman mai girma la ya kawal basaru alamun ta ha ido bai iya aukuwa ga karshen ta waje ala fiya rawasiya kuma Allah ya sanya duwatsu cikinta ita ƙasar ya sanya rawasiya duwatsu cikinta don su kange ta kada ta abin nan kada ta ta ta ta tsage ai jibalan sawabita wato duwatsu tabbatattu tumsukuha tumsukuha anil ittirabi wa'anda za su rike ƙasa daga girgizawa amma duk da wannan manyan duwatsu da aka sa sai wani lokaci ku ji an yi girgizar ƙasa to inda duk kuka ji an yi girgizar ƙasa ko da ba ku ganin duwatsu suna nan dai rike da ƙasa abinda ka sa ƙasa ta girgiza in sabo ya yi yawa bisa gare ta duk sa'an da sabo ya yi yawa bisa gare ta kamar dai yadda muka karanta da ku wato in sabo ya yawa bisa gare ta sai ta ji tsoro ta dora makarkata saboda tana jin tsoron allah zai aiko da hitina inda duk sabo ya yawa to in wa aiko bisa gare ta za a aiko sai ta dora makarkata to wannan makarkatar sai ta sa ta tsage sai ka ji har gidaje sun shige a cikin kasashen turai da kasashen larabawa da na afirka za ku ga duka girgizar kasar da aka yi ciki da in an game ta ba ta kai yawan wadda aka yi iran ba kamar da kuke ji gidajen rediyo na faɗi da wadda aka yi ƙasashen ingila da amerika da faransa da wadda aka yi ƙasashen laraba da ta afirka duk a game ta ba ta kai wadda aka yi iran ba saboda duk duniya babu inda aka saba ma allah kamar can don can ɗaya aka addini da ɓacin manzon allah da mata ne da da sahabbai ne can ɗaya na aka addini da wannan shi yasa za ku ji da waya ka ji an yi wata guda ba ka ji an yi muguwar girgizar ƙasa irin ba idan dai kana sauraron rediyo da waya a yi wata guda ba ka ji kuma muguwa aka yi muguwa aka yi a kudibi gari mai tsarki wanda suke ce ma gari mai tsarki kudi ba wani biyan an ka yi girgizar ƙasa cike sai ka ana mutum ko guda bai ita ce ta heran ba ita ce suke ce magari mai tsarki ba saboda garin nan mai tsarki babu inda aka samu Allah kamata domin can na aka ibada da bacin manzo Allah da sahabbai ne sallallahu alaihi wasallam da bacin mata ne to wannan shine sabo ka ta kasa tana girgizawa Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu ba sabo abba ai afirka ba da ba kuji ana girgiza kasa ba sabo abba ai ƙasashen turai su american da ingila ba ba sabo abba ayi ba wanda aka yi bai girman na iran ba shi yasa girgizar kasar da aka yi iran ta tsara ta ko'ina kasar tana jin tsoro na wani abu in an kai shi sai ta girgizawa haka mun ka karanta da ku cikin addu'awar dawa kan ba kuma ce ba to Allah ya ka kare mu Najeriya mu Allah ya ka daidaita mu ga hanyar ka wadda amma daidaiciya wato Allah subhanahu wata'ala ya sanya ƙasa kuma ya sanya mata duwatsu don su rike ta anil ittirab wa anharan da kuma koramu wa min kulli samarati cikin kowane nau'in yan itace ja'ala biya zawjaini tanini Allah ya ce mun sanya nau'i biyu kala biyu min kulli nau'in kowane nau'i namiji da mace kowane nau'i mun sanya namiji da mace wato yugushin laila annahar yana ruhewa gaddi al-laila bi yo gaddi al-laila bi zulmati an-nahar yana lullube dare wato dare yana lullubewa da duhu da duhu ne sai ya lullube annahara yini kun ga yanzu ga mu cikin yini kamar a jima in dare ya zo sai ya lullube shi ai abin na yasuru kuma ai nahara billahi kuma yana lullube yini billaili da dare wato sai dare ya zo ya lullube yini wadau an nahari ya bihi zulmatar laili shi kuma hasken yini yana lullube duhun dare da shi ana cikin dare kuma sai ka ga hasken yini hasken ya yi ƙarhi ya yi ƙarhin duhu sai kaga ga haske ya bayyana duhu ya bace illa annal an saba billaili sai dai abin da ya na saba ga dare an ya kuna huwar gashi dare ya zan kamata ya yi dare shi ɗaya ka ruhe ni. ba har da yini ya ruhe dare ba wa adda hudu ta da'i fil ayatul suhuliya ya kidan yashi wato cikin kidan ayoyi wato na ƙasa shi duhun dare wa in kana ta'alluqu bil ayatil ulawiyya bahiru ko da yake shi dare da yini ya yi rataya ya rataya tai bil ayatil ulawiyya da ayoyin sama zahirun bayyane yake da yake bare annabu rahu bil adiya amma an sa cikin ayoyin da ka bayyana kasa saboda lura da yana bayyana kasa amma dai ya yi alaka da sama in nabi zalikar mazakuri lalle cikin wannan abin da aka ambata da ayati akwai ayoyi da lalata alawa hadaniya ta ala wadda ka nuna Allah guda ne liqaumin yatafakkaruna fi illa ga mutanen da suke tunani game da aikin Allah wa yastadilluna bi sana'ati su yi hujja da aiki ala sanihi ga tabbatar da wanda ya aikin don duk aiki ka gani akwai wanda ya yi shi wa bi sababi su yi hujja da dalili ala musabbibi ga wanda ya haddasa dalilin wal fikru huwa tasarruful qalbi abinda aka ce mutunani la Allah ya tafakkaru shine yawata wa zuciya fi talabil ashiya wajen neman abubuwa wannan shi ake ce ma wato abin nan shi ake ce ma abin nan tunani mutum ya yawata da eh, abin gane hankali ne wajen neman wasu abubuwa wakila kowatun matsarrikatun lil ilmi ko an ce abin nan a wani ƙaihi mai izowa ga ilimi ila ma'alumi zuwa ga abin da an kasai wata fakkuru tunani ko jiryani tilkar kuwa unhwani da wannan karhin a gudanar da wannan karhin wato da haski nazarin akali gwargwadon tunanin hankali wadalika lil insani duna hayawani wannan abin da ya shahi tunani wannan ga mutum kenan duna hayawani banda dabbobi dabba ba ta tunani kamar wanda mutum zai tunani Wai kala la yumkinu illa bi ala illa kuma an ci tunani ba wa sai dai ga ni'imomin Allah ba ka iya tunanin Allah kaka yake wani wuri yake ya ya zamo kaka yake yanzu ya zai zama nan gaba to ba a wannan tunani sai dai ka yi tunani bi ala illa ga ni'imomin Allah wala ta tafakkaru fi Allah kada ku yi tunani ga Allah shi kai ne ku dai tunani ga ayoyi ne idin lahu manazzawan an an yi sabar ce, don Allah an tsarkake shi ana tsarkake shi game da asuran tashi da wata sura to shi ko hankali in yi yawata abinda aka suranta zai gano wato Allah an tsarkake shi daga wannan kunga hankali bai gano wani abu irin waɗannan abubuwa wa bil hadisi cikin hadisi zai akhrajahu al-bukhari wa muslim an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman lalle Allah yana da suna 99 mi'atu illa wahida dari daya banda guda man asaha duk wanda ya kidanye ta da kyau ya iya lissafta a sama'ullahi al-husna dakhala al-janna zai shiga aljanna wannan kun ga sifofin Allah cikin sifofi ne yana da sunaye 100 ba ɗaya sai dai ɗari ba ɗaya ɗin ba su ɗaya na ba amma dai yana da waɗanda ɗari ba ɗai kuma yana da wasu na daban wanda ya bi ma kansa wa za da hammama ana bi huraira radiyallahu anhu ana nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha wuturin ya habbar wutura allah mara ne shi kaɗai yake yana kuma sandu abin da za a yi mara to abin da ya kaso mu gane wato Allah shi kadai yake don haka kakkai tunani game da shi baka iya gano komi shi Allah mara ne saboda haka babu na biyu gare balle ka kwatanta shi da wani shi kadai yake to Allah ka kara mana imani da kai ka kara mana tsoronka ka kara mana ibada kada ya halafi wa bil adli wa bil ardi ila wa dallahum to wadda la'adi kuma cikin kasa cikin ayoyin Allah akwai keta wani yanki yanki ai duka un wurare ce da fa wadda ta sassa ba wannan wuri da sifate wancan ma da tashi mutajawaratin kusa da kusa ai mutalasiqatin wanda suke fari mafautan juna wa mina dayyibun cikin aka cikin ilayen ƙasa akwai inda yake dayyibun mai kyau yombitu yana tsirowa da shuka wa mina sabakun akwai mai gishiri yambitu shay'an yana ɗan tsirowa da wani abu kaɗan ba da yawa ba wa mina qalilur rayi ciki akwai mai rika ruwa mai aji sanyi kwarai qalilur rayi mai aji sanyi kaɗan wa kafiri da mai aji sanyi da yawa wa huwa min dalail qudrati wannan duk yana cikin dalilai na qudura Allah subhanahu wata'ala wannan duk yana cikin dala'il qudrati wato dalilan kudura Allah subhanahu wata'ala duka ayoyi na daga cikin ayoyi ne kun gani yanzu konan wajajen mu idan za ka yi noma kana so noman ka yi albarka ko gona za ka sai sai ka bidi masanan gona ka ce da su a diba maka gonan nan an ce naira dubu take ya kamata a sai ta naira dubu idan kake wani masayi masani in ba inda aka gidana ba zai gaya ma ko kyauta an ka ba ka ita kaka saboda ba ta abinci in dai noma za a yi ba ta abinci da ka kashe naira goma da waya ka samu naira guda ta kwarai ciki to akwai ƙasa wadda a haka nan to masana su suke bambanta ta masana su suke bambantawa to allah ya kakkasa ta don ya nuna wa dala'ila qudrati da lallan qudra wajen natun da gonaki basati min a anabin na inabobi wa zar'un da shirke-shirke bin rafai adafan ala jannatin wal jarri wato wa zar'in min a anabin wa zar'in adafan ala a anabin wa kazalika qawluhu wa nakhilun sinwanun jam'u sinwin wato asin wanda a asalin gusu guda wahiya an abin annukhailat wato da binnai da yawa ya jima'u a asalin wahidu wanda asali busu guda ya haɗa su amma da ta ya hito sai ya yi rafu to kun ga gutsa ne daban-daban amma asali ne busu guda shi ne sino ana cewa hulawunun sino abika idan aka ce hulawunun sino abika ana nihi wato asali ne guda da babanka wato kanin babanka ne wato dabinai da yawa da sun ka amma ya ma'u'ha asalin wahidun wata ta sha'aba furu'uha rahunta sai sun ka karkasu amma can aka asalinta guda ne to akwai shirki-shirki waɗanda sun kai haka nan wa gaira sinuwa ne akwai waɗanda kuma ba asalinsu guda ba mun farada daban-daban suke amma dai duka tuska bitai ai aljannatu gonakin ana shayar da ita wa biya wa ma fiha da abin da a cikin ta wa qura'a bil ya'i yuska. ai almazkuru wato al almazkuru shirke shirken can da aka ambata duka ana shayar da su wahidin da ruwa guda wa ma zalika duk da yake ruwa guda an ka shayar da su taraha mutaghayiratu samari zaka ganta diyanta sun sassafa sun garwaya fi al-ashkal ga sifa su wala alwani da launin su wata umu da ɗanɗanon su warra wa'ihe da warin su eh, duk da yake a ruwa gudana wasu ma gutsu gudana sun kakakasu amma sai ka ji daga ƙarshe ruwa guda amma daɗin su ya bambanta wannan yana da daɗi wannan yana da bauri wani ma haɗaci gare shi kuma duk guda ne don asalinsa guda ne babban abin mamaki wato kashin rogo ka ɗebo butsun rogo wasu sayu da daɗi wasu da ɗaci Butsu guda babban abin mamaki Allah ɗai ka iya haka nan ka tona butsun rogo guda a dafa shi ka ci wanga daɗi wanga kuma zaɗaci kuma butsu guda ne wannan duka wato ikon Allah ne wato subhanahu wata'ala haka dai Allah subhanahu wata'ala yake kakkasa abubuwa wa nufasilu bin nuni wa qira'a bil ya'i wa yufattil wa yufattil wa yufattil wa muna fifitawa ko wayu yufaddilu yana fifita ba ba'daha ala ba'd sashen ta ga sashi fil ukul wajen ci bidan mil kafi ukul wato ukuli wa qira'a bi sukuna ukuli wa fa min hulwin sai ka iske cikin wato ɗiyan nan da muka fifita wasu akan wasu akwai mai zaki wanda adda dadin ci wa hamidi akwai mai gishiri gishiri haka wa huwa min dalail yi ta'ala wannan duk yana cikin dalilan ƙudurar Allah inna fi zalikal mazkuri la ayatin lalle cikin wannan abubuwan da aka ambata akwai ayoyi da qaumi yaqiluna ga mutanen da suke yin hankali wato waɗanda suke ganewa ayyata dabbaruna na waɗanda suke fahimta abubuwan da aka so su fahimta wayasta amiluna uqulahum wayanda ke aiki da hankulan su bi tafakkur biya suna tunani ga halittun gana Allah wayanda suke ayoyi ne musamman abin na hadda hada bil aqali to khassa hada bil aqali ya ke wannan da hankali li qaumi aqilun wal awwal a misali na farko kuma ya kebe shi li ya tafakkaru, wato bi tafakkuri domin kowane ya Allah mai hikima ne akwai abin da yake kibiya ya ce masu hankali ka gane akwai abin da yake kibiya ya ce masu tunani ka ganewa wato kowane ni'ima ta Allah a aikatar da ita inda Allah ya ce a aikatar da ita wale an an na istidlala bil khilaf bi ikhtilaf nahari asal domin yin hujja da sassaɓawar dare da yini ya yi sauƙi wala anna tafakkura fi shay'i sababun lita da ta'aqquli domin yin tunani ga abu sababi na ga fahimta ta misali idan ka je karantar da mutane makaranta in ka rubuta tunanin nan da suka yi wajen rubutawa da alkalami wani ko da yaka gama rubutawa ya iya ko da yaka gama ya iya kun ga akwai bambanci da wanda ya faɗa musu ɗai babu wani tunani da zai shigo amma in aka baka rubutu tunanin nan da yaka tai yana tunanin alifun na sai ya ga ya unta sai ya goge ya mai da alifun to wani ko da yaka gamawa ya gane yace don wali anna tafakkura fi shay sababul lita'abbi domin lita'abbuli domin tunani ga abu sanadiya ne wajen fahimta wa sababu muqaddamu alal musabbab wato sababu kuma shi ake gabatarwa ga abin da ya faru sanadiyya ne fa na sabata kadima tafakkur don haka tunani tun da shi aka ganewa shi ka sa a yi hankali to ya yi nasaba a gabatar da shi ala ta'affulik a kan hankali wato yin hankali to wa ba da an zakarar adilla almujibatu lil imani bi qudratillahi bayan ya ambace da lalle wa'anda ka wajabtawa ga imani da kudura Allah Allah ba su kan tashin kiyama wasu murarar kufari da dogewa kahirai wato da kuma dogewa kahirai duk abin nan da aka yi sun doge Allah ta kadibi bihi ga karyatawa ga alkur'ani da kuma karyatawa ga kudura Allah da kuma tashin kiyama qala Allah ta'ala mukhaliban din nabiya Allah ya ce yana mai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wa in ta'ajab ولا muhammadu min takadibin kufari laka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka yi mamaki game da karyatawa da kahirai ka yi ma ma annaka kunta mashahuran bainahum duk da yake ka zama mashahurin mutum tsakaninsu sun kowa ya san ka mausufan indawan bisidiki wal amana kuma wajen su ana sifanta ka da gaskiya da amana wa wa ma aka mina adillati qadi'a kuma duk da dalilan da ka tawo ga sunan tare da kai na dalilai alqadi'a mai yankewa ga ja'iyya kuma sun ka ƙaryata ka walaysa takdibu bi ajibin ƙaryata ka da sun kai ba abin mamaki bane wa ajabun abin da ya dace ayi mamaki ai haqiqun bil ajabi abin da ya dace ayi mamaki wato fa ajaban kabru al muktada wato kauluhum magana su ya kamata a yi mamaki munkiri na libati suna magana suna masu kyamata shi kiyama a idza kunna turaban yanzu idan mun ka zamo turda a idza kunna turaban idan mun ka zamo turda a inna lafi halkin jadidin mu za mu zamo cikin sabuwar halitta yanzu in mun zama turda akwai mai iya tashe mu wannan shi abin mamaki La'anar qadira ala insha'il khalqi domin duk wanda adda iko ya farar da halitta yayi ta bayan babu ta duk wanda adda wannan iko wa ma takaddama ala misalin ya ya halitta abinda ya gabata abubuwan da muka ambata na halitta sama da ƙasa ala misalin ba tare da ya ga misali ga wani ba to kowa ka wannan ƙadirin ala yana iya tadda halittar nan da yayi wato abin nan wa bi alhamzataini fi almawdi aini at-tahqiq wa wa bi qira'atin wa tahqiq al-ula wa taslil al-thaniya wa idkhal al-alif bainahuma ala wajhayn ala tahqiq wa taslil wato wajen a inna a idza kunna abin nan wa tarkuha wa bi qira'atin bil istifham fi ula wato ga wata qira'a wato abin nan a tabbatar da guda ko a idza ko wato wa tarkaha wa fi qira'ati bil ishawa a idza kunna wal khabru fi athaniya khabru mubtada ga qira'a ta biyu wa ukhra wa akasihi da kuma sa ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wadanga sune wa'anda suka cewa Allah ubangijinsu wa ulaikal agalalu waɗanga su ne aka sanya hukun mafi a naƙiyin ga wuyarsu wa ulaika waɗanga ashabun nari su ne yan wuta hum fiha khaliduna kuma an kaddara musu wama cikin wuta ajabun aidan kuma abin mamaki wato istihza'uhum hikilin da suka yi bisa ijalil azabi suna cewa in manzo kake a kawo musu azaba shi ma abin mamaki ne kamata su ce in manzo suke a gafarta in manzo kake a gafarta musu haka ya kamata ku ci ba su ce a kawo azaba ba domin azaba ba wani alheri na da aka ce a kawo shi ba wa kala wa ka wa yasta'jilunaka bis-sayyi'a ويستعجلونك بالسيئة قبل qala وقد خلت من قبلهم الأخلاق ajiru na ka bisayya suna neman gaggawarka da cewa a kawo musu mugun abu abinda aka ce mugun abu al'azabu wato azaba azaba ita ce mugun abu suna neman gaggawa ka ce a kawo musu azaba kawular hasanati kamai a kawo musu mai kyau shine arrahama wa kar kalamin qablihim al-masulat kuma abin nan masulatu misalai daban-daban ta shuɗe gabanin su jam'u abin da na musallata bi wazani wato as-samara wa hiya ash-shajaratu abin nan ash-shajara tawilatu wato samura da wani icce na mai tsawo abin nan dogon icce na mai kaya shine samura ai hukubatin amsali hukubati amsaliyan azabobi na misalan su shine masalat na amsaliyan azabobi na misalansu min al mukaddibin cikin masu karyatawa qur'ani ya ba da bayani yadda ya halaka mutane daban-daban afala ya atabiru na bashin su ba sai lura da wannan an cewa mallam ya atabir bi gairihi ya atabir ya atabir bi gairihi shi wanda bai lura da wani ba to wani na lura da shi ba shi kai idan kaki kamar da hankalinka idan kaki kamar da hankalinka ga, ga, ga misalai abinda ka ga wani ya fada ciki ka ce to ba bai hanyar da ya biya cikin hadari balle in fada ciki bari in kauce to kai in ka ce babu ruwanka ka ci gaba to in ka fada rami shi wani mai hankali wanda ba kai ba shi ko sai wa azantu da kai sai ya kibe ya ramin nan da kai in ya kawo sai ya kauce ya bi wata hanya saboda haka a misalan da aka faɗa game da wasu na gabanin ku lura da wa'annan misalai hanyoyin nan da sun kaɗi an kai musu azaba ku babbin wa'annan hanyoyi don wanda ya bi shi ma azaba za a yi mai wa inna rabbaka la zo lin nasi lalle Allah ubangijin ka ma abuci gafara ne ga mutane ala zulmihi ay ma azulmihi bisa ga zaluncin wa illa in ba don gafara ce da rahama ce wallan ne ta ala zahari hada batun da bai mu wata dabba bisa ban kasa ba shi dai kawai Allah abin da yake so a yadda shi ne Allah a shekaran jiya muna karatu nan wurin idan ba kuma ce ba bayan magariba sai wani bawa ya yi zunubi da ya gane ya yi zunubi sai ya koma gini sai ya bari ta kwan sai ya ce allahumma gafir lidan ya yi ta wannan istighfari allahumma gafir lidan bayan ya gama kuma sha'aninka da mutum an ka jima kuma sai ya koma faɗawa ga zunubin nan kuma sai da baya gane kuma zunubi na sai ya bari ya dawo kuma lokacin harko da ya ce Allahumma fili zambi sai Allah ya ce bawa na ya yi zunubi kuma ya san yana da Allah wanda ka kama mutum da zunubi kuma yana iya yayi kai sai Allah ya kyali bai faɗi abin da zai ne ba an ka jima kuma sai ya koma ga zunubin nan dai kuma sai ya koma gane zunubi na sai ya bari ya dawo yana Allahumma ghafirli dhanbi sai Allah ya koma cewa bawa na yayi zunubi kuma ya gane yana da Allah wanda ka kama mutum da zunubi ne kuma shi ya yi mai in ya ga dama sai Allah ya kyale an ka jima kuma sai ya koma fadawa ga zunubin sai da ya gane kuma sai ya dawo yana ta Allahumma ghafirli dhanbi sai Allah ya ce bawa na kai duk abin da ka ga dama na gafarta maka kun ga abinda Allah ka so ka yadda Allah ne in dai ka gane kana saba mai ka bari kuma ka roƙi yariya amma ka yi tsaye ina abin gada yan shaƙe ka yi ba ni wa ni ba ni giya malam ni to an gama da kai kai kana sabo wai kuma izgili za ka yi da sabon wani bakin jahili da kai komi baka sani ba kana kana sabo kuma kana izgili to kai an gama da kai kai an gama da kai amma in dai ka gane yi sabu kana dawowa gehe ka kai gafara to shi ko shi na gafarta maka shi sai ya kai ka yadda Allah kuma dukkan saba mai ka yi nadama cikin zuciyarka ka yi nadama annadamu taubatun hadisin sahihun nadama tuba ce to amma kai ka ce ba ka nadama sai dai ka yi wani kiyon malon wani Allah ya gafarta mana da Allah yana kama mutane duka da zunubansu da abubuwar ko dabba guda bisa ban kasa ba da ya kashe kowa da kowa wa yana rabbaka la shadidu la lalle Allah bangijinka la shadidu la mai tsananin azaba ne da mana saba ga wanda ya saba wanda zai saba ma Allah to Allah mai tsananin azaba ne ga duk wanda ya saba mai Allah muna roƙonka Allah ka gafarta wa yaqulu alladhina kafaru wa yaqulu alladhina kafaru lawla qalu kahire suna cewa laula unzila alaihi ayatun rabbi me yasa ba a saukar da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aya daga ubangiji ne ba saboda shi wanda bai son gaskiya kullum abin da bai gani ba shi yaka tambaya eh ba shi tambaya ga abin da ya gani kullum abin da bai gani ba shi yaka tambaya saboda haka suna tambaya kala ata kamar sandar da aka ba annabi Musa to shi mi da ba ba shi irin ta boledi da hannu wannan ka da raƙumar da an ka ba annabi salihu duk annabawan ga da an ka ba raƙumar annabi salihu ai kun ga karyata ta sun kai sannan sandar ta annabi musa da hannu ai karyatawa sun kai to amma don dai so kunyata shi ma mai gidanmu sai suka ce to ai ba a ba shi irin waɗannan Allah ya ce kala ta'ala innama anta munzirun ai da ma kai mai wa'azi kake aya Allah ka kawo ta ba kai ba makhawfal kafirin mai tsoratawa ga kahire kake walaita alayka itiyanan bil ayati ba aikin kana ka zo da ayoyi ba wala bi ma yaqtiruna ba aikin kana ka zo da abin da suka nema a kago masu ba wal kulli qaumin hadid ko wadanne mutane suna da mai nasu mai wa'azi mai shiryawa nabiyun ya da'uhum ila ila rabbihim suna da annabi su wanda ke kiran su zuwa ga ubangijin bi hazil yayi fi abin hadi wa qafan ga waqadi wa wasalan ga wata qira'a amma wa qira'a bi isbatiha wa qafan ga wata qira'a wa hazbuha firrat abin na wa hazbuha firratun la lagai, amma ga rubutu za a shahi da kowace qira'a za a shahi to Allah kai maka roƙo bai a kuma aikal husna ma alimna min hawa ma lam na'lam ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan gurbin ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana akalaci ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awa ce modin gade ka shirya mu ka ƙara mana imani da lahiya iya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu ka shirya mana su ka kara musu imani da lahiya da mu da su ka kare mu daga sharran duniya da na lahira ka shirya matayenmu ka shirya mahaifanmu ka gafarta mana ka yahe mana ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi kuma ka ba mu ikon kwana na wani nan za mu kwana a ga